Shin jama'an tambaye ku kuna buƙatar kallon fina-finai da waƙoƙi na Hausa kyauta a wayoyinku? Ƙwarai kuwa! To ayi kenan ya ku fito da wayoyinku.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 na Hausa kyauta a wayoyinku. Kwarai kuwa! To ayi kenan ya ku da wayoyinku.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 ka tabbata wani shi mota ta ita ce mana kai ka mota ne da ma da kar da kar yawa kuma kowa da kai gaskiya yau ranar nan ina inna da wai me haka dan Allah na ga inda wannan ya shiga wai kai me yasa komai naka bibiyi ne to na ga inda tsohon ne ya shiga ina ne ina shagon kalli kuma sai yayi dan Allah wallahi aikin banza aikin gobe to mu ina roma da wani tsoho tare ka gansu da Farida kai ka ji wannan da wata magana to in babu tsohon za a haife ta ka ji wani zancen banza ni dai kawai abin da nake so da ku ku bi ni da kallo za ku ga yadda na shirya kaga yanzu kai me ka shirya da in a har je za ka yi kamun ka baro wurin nan yau gwanda mu sani ko ba haka ba sai in tafi sai in je ina sane sai in bangaje shi eh. sai dan samu dan kalle sai in ce wai baba sannu wai kai ne mm, kakan habib ina faɗa masa haka magana ta ƙare kuma wannan ita ce kaɗai hanyar da za mu bi mu samu nasara a gumfari ne mu alƙawari gaskiya to ka ji goyon kaka amma ka san irin matakin siratin da muka taka da yi na masifu ko ka fi kowa sani tun da ka sha wahalar na ya kamata duk abin da zaka ka san me zaka yi idan ka je ka janyo wani wata masifar wallahi kanka za ta ƙare. to wai ku an gaya muku ni irin muntari ne ina abu ba lissafi ku dai ku zuba ido kawai haba yawwa yanzu ni ne ban da lissafi <laughs> sannu baba sannu sannu baba sannu sannu baba kai kai kai sannu baba wallahi baba an an samu akasi ne malam rufe mana baki mana rabu da shi mun zali rabu da shi ba ni ya kalla ido na ba yake cewa wai ni ba ni da lissafi ba shi ya gama iwo to wannan yaron ma banda sa me kai shi abota da tsoro a dan Allah ku daina wannan maganar mana ku dinga ba mutum confidence mana ya mutum ya tafi da confidence din za ku dinga discourage din shi kun san wani abu kun ga duk a cikin mu shi ya fita zakka tunda shi ya fita zaka ba mamaki cikin mu hudun nan sa ya fi kowane jini karfi shi sa muke sa rai ma shi zai zama mana gurdan shekara a ciki na farko dai muntari ka je an baɗe ka da yaji sannan an biyo ka da katuwar roƙa ta faskar ƙashi na biyu kuma mun munzali ya kuma kamu na furce mu mun je kashe gobara ka ka gudu ka bar mu ga kuma na uku a kwance shi kuma cikin shi fal da kwalabe abun fa sai abin da Allah yi to kun ga ku a cikin mu hudun nan gaba daya ku ukun nan gaba dayan ku kun yi flock abinci na faɗi mana kai magana ko yana ganin ana wata nan magurar ita kawai ka tabbatar dalla kadar tabbatar wayo wayo <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Lafiya? Subhanallah, subhanallah. Inna wa inna hmm? Me ya faru? To ya aka yi? To. Wannan ɗan doka ne. To. Eh shine yazo ya taimaka mani. ya kore su suka tafi da gudu sai ya taho da ni gida wato hajiya ta kwantar da hankali Allah ya takaita abin da ya kawo ni amma ba da haka ba wannan tsoho da ba san yadda za ka kawo shi gidan nan subhanallahi su waye suka maka wannan aiki ya zaki ce haka nan ne ne na san su ne fita fa dai fa ina cikin tahiya eh. yaron nan yana tahowa ina tahowa ina yana tahowa na kauce na bashi wuri eh. na bashi wuri amma sai sa kafa ya sharbe ni na faɗi ƙasa yana faɗi da ni malam yaron nan sai sai ga sun tasa mana aka yi mana ihu aka jefa ni wurin wata yarinya ya karama ya yarinya aka jefa ni gurin ta wayo wayo tsoho bai za ka yi mana na ce ni na ce to Allah ya isa na da yi a cikin mota take eh. shi nan na sai ta kai da gani ka zo ka taimaka mu wai hadari wai su waye yan iskan nan a'a ai mafarki yayi ba hausa shakiye bane mafarki ne wani magana ke wani magana ke ga muke wani mafarki yoni da suka zo suka yi min anan ba dan Allah ya sa ina da jarumta na kaddamar musu sun gudu ba ba cewa kai mafarki ne ba kai ma ai yanzu mafarkin ne to ni na a waje ne ke a cikin gida ne a to yan iskan da bambanci da na waje da na cikin gida ba na gidan ba na waje bane suke zuwa cikin gidan kaga da su kenan ko yanzu za ka iya kwatanta mu ɗaya daga cikin waɗanda suka yi maka wannan ta'annati wai sun da ka ɗauko dogon magana tukun ba haka wanda suka zo a motan ko masu duka na ko wanda ya fara sharbe ne daga wanda ya sha tale ka ka ka to shi nan gane shi to eh, madalla gane shi dan kwatanta mu shi ka san mu Allah ya mana baiwa ta fi kira to yadda idan ana mana bayani na mutum muna iya gane shi ko waye shi to eh. shi haka wani talaulayi talaulayi ne haka ba wani abin da shi ba amma ya yi kama da wani wanda yake fita wasan hausa wanda ake kira kudu kamar su ɗaya eh, sai dai kudu ya girme shi da nisa to amma shi yana tafi haka in za ka yi magana sai haka kamar zai cije ka kai da aka kada kai a ƙasa shi za ka gane wanda ya maka wani magana ne da ke son sai da ke tun tsarani kana ji na eh wannan yaro na dade ina neman sa dama ka gane shi ai na gane shi kana mun bayani na gane shi kuma duk bayanan da kai suna cikin nan kana ji na tsoho wannan yaro idan na kama shi eh. ni na san yadda zan mara Wala idan ka kama shi ko eh. ku yi magana a can saboda jikinan nawa yana da jenti da yawa ba oh. sai na zo ko to ba ba zan iya zuwa caji. Kar ka damu tsoho. Ai ai ai ai ai ai. Ka buge shi da aka da shi. Ba dan zaka kama ba don Allah. Shikenan Allah ya sauke Allah ya bada Allah ya bada lafiya. Yayi yayi Allah ya bada. sai Allah zan suna wadance da wannan tana ta famar roƙonsa to idan har ya sake ya amince mata tana roƙon nan nasa kashin mu ya bushe to ta ya kai ka san haka ba mu hakura mu je mu wata banza ko ka ka koma kashin ka ya bushe da ni ba zan wannan zaka ce mai saurayin ta kana ko mai kana da mai gadi ka ce wai shi ne sau saurayin ta? To, sama ta zo garin nan ma da har za a kalli wannan ma. Thank abu ba ma san meye ma kanwa ba to shikenan bari nuna ma kai dakata mana ban gane fa me kuke nufi ba bari mu maka gwari gwari inda kai baka gane ba wannan shine yayin yarinyar da kuka tsaya a nan kuna magana da ita yayanta kuma kwarai da gaske shine wanda ya tace ya mutu ne yaushe ya mutu yarinya ta ce min yayin ta ya mutu suna bincike ku kuma su waye kai da Allah malam ni yayin ta ne uwan mu ba ɗaya ba uwan mu ba ɗaya ba wanda ka faɗa mishi ni kuma ni ne mijin da za ta aura kai da Allah ta Allah ba zo wannan magana ba kai ne wani ta ina malam da shiji da ke maka har bi hanyar kan ba na gani kai ya mutu bai mutu ba yaushe mutu ni ba ruwa na. ni da yarinya ta zo ta tambaye ni yayin ta abin da ta tambaye shi kenan sai wata yarinya kuma su ne. sai kuma me ta tambaye ka ku ya kamata ku sani ku da kuke kanwata in kake kanwo kai Allah ni akwai abin da zan yi aure ko abin da ya shafe ni wani gabara Allah ya ne wa agogo Allah ya ne wa agogo na fuskanci har nan ta tana neman abokanan yanzu ku sai zume kamace mu zo mu wuce gida abin da ya kamata mu fara yi na farko mu fara neman hoton yayanki wanda ya mutu yanzu dai ga ɗaya jarida, ɗayar kuma na riga na hurga ta don mun gama komai ni kai ka gayan abin da aka rubuta a ciki ina da suna na fito ko kai da Allah kana da matsala da Allah an rubuta sunan kowa ma a ciki an rubuta mun ka ilimin niru da kuma mun tari ba mm production bane gaba ɗaya aka rubuta ko ba kai bane mun niru shine shikenan gashi dai an rubuta muna bakin cikin rabuwa da abokin mu Habib ka gane sannan kuma ga adireshin mu a ciki an riga an rubuta saboda haka shi kenan magana ta ƙare ku yi maza ku zo mu bar nan kafin su gama karanta ba su ne yau ba wa shi kenan Allah ah kai da Allah ina za ku yi mu bi ta nan mu yi shortcut ha ah, kuma sai an zo ba ma nan me shortcut you na illiterate ah na problem big ma Dole? Ke ina za ki yanzu? Wannan magana ba yi cikin garin nan. Ke ba sanin guri kika sosai ba. Kuma zan da a ce ki kama hanya ki shiga nan ki fita nan ki shiga nan ki fita nan ki ce kina neman kina neman inda ake wannan barna. To, a wannan washi ne bulayi. Bara a kuma inda ake faɗa. Yanzu kuku laifi ne don na je neman yadda aka yi Habibu ya mutu? sai ya zama kamar ina lalibi cikin duhu ba laifi kai ba kuma wallahi ni kaina na fi damuwa akan rasuwan habib kuma ina so a ce an samo wanda ya yi abin ko yadda aka yi aka yi abin wallahi ko ba haka ba ne oh, oh, oh, ko ɗaya kuma kuke ce muke wannan ba ai mu ne in akwai damuwa mu ne ma muka damu fiye da kowa da za mu ce ba mu damu ba to ɗazu ma ne sadu na ga wannan jarida a nan sai ni zaton ma jarida na ce ko ke ce ma kika siyo min jarida ba ni ko ma ba kika ajiye min a ƙasa dan shi ne kan ziki nan tafi ba. au wace wannan ayyar habibu ne me aka ce to me aka yi To gaya mana me suka ce? Ke kin karɓa baki karanta ba. Baki bashi ya karanta mana ya faɗa mana abin da zai ce ba. Ke baki gaya mana abin da suka ce ba. Me suka ce to? Abokanayensa ne suke bakin cikin rashinsa. Sai yanzu? Wannan yaƙi bayan hari. Bayan tintini ba su yi masa ba. ba shi wani addu'a da wasu abin da ba sai yanzu mutumin da ya rasu yau wajen wata shida ke nan da rasu wato wa hannu wasu yanzu ake ake ake ake ake ake rasuwarsa a takarda su ma yan wasan hausan da ba su ba su daidai lissafi ko shekara ya yi eh. ai menene a cikin dan abokan su sun nuna rashin jin daɗin su dan habibu yana da mutane ne jama'a ne shi akwai kawai ai ya zama dole mu neme su duk inda suke nan ne za mu samu abin da muke nema a so wurin yan wasa ma son za hmm? kana rike dai abubuwan dai da muka faɗa ma ko saboda kar ta zo fa kamar na shirme fa ba na rike mana ai jira kawai nake ta zo fa ga yadda ake shikenan kai malam kai ka sake kai mana abin da ban mu ni ba garin wannan surutan na kuma za ku iya sani in manta komai a a a ka ga idan ka mana wasa rayuwar mu fa tana hannunka wallahi kana wasa kai ma matsayin taka to wace rayuwa ce da ni ni dai na gaya maka to in ina da wata rayuwa ne ai wanda wata rayuwa na gaya ma baba je je je je je mu mu je mu je mu je Salamu alaikum. Ah, sannu? Na ce da Allah ko nan ne gidan M&M ko? Eh nan ne, nan Ko oh, Allah sarki. Sannan. Wannan ba. Wannan wani mutumin kirki ne. Kuma yana da kirki yana da mutunci ga shi kyauta. ba shi da matsala abokinsa na abu ne. To, ina suke ina son ganin su. Ai Allah ya mai rasu. A'a ba shi nake nufi ba, abokana abokanayen nasa nake. Ok, abokanayensa suna can baya muna faza. Zan iya ganin su. Eh, to ba wani abu, mu je. حسن انصاف السلام عليكم عليكم السلام يا كات كات يا ويا كيو يا كيو Ai ba suna kwatanta yadda za su yi shi. To. To. Duk tare suke yi da? Tare kuke da marigayi a shida. Wallahi tallahi baba. Duk tare Wai. Yanzu irin wannan dukan haka. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah ina neman Maniru, Munzali, Matari. Da mun kaila. ni ne ai mun kai la oh Allah sarki wallahi ne ku ne abokanan yara kwarai ma ku mu ne yawwa no kin ga wannan yanzu muna kan an acting bayan da yanzu ciwo har sai mun gama da su da ke mun shiga tun nan kowa wa daya wato wani kujera zana a babu ai za mu shiga da ciki wannan wayan tsaya ga juyon su gama Baba ai yanayin acting din ne a haka. Ai. Suka yi san eh Aka yi shara masa mari kuma magana ya wuce shikenan ba wani abu. Me suka fara mari a yau? Ah, um, ni kanwar Bari da kike girma ka? Kon Allah, abun ba wuya. To, ni kakanta ce. Allah sarki, sannan ku zuwa. Nan ku zuwa. Wannan babban. ai eh, eh, eh, shi ne cewa shi ne abokin da kai ne abokin abokin sa da yake ba labari ko dan nema ikon Allah kuna lafiya a'a Allah sarki alhamdulillah to shi wannan din ba waye shi wannan ai daraktan mu kenan shi ake kira shi ne mai ba mu umarni shi ne ake kira shi aminu sai rake haka ne za ka ringa jin sunan shi a gari eh. aminu sai rake to wallahi dai mu je daga cikin to shi ne to shi ke da mu je ka taba ganin hoton shi ya taba zama da hoton ko wancan amma kayan bari a wancan yanzu kafin da ku dan tattauna zan ji in dawo za mu ci gaba da kaza da hazar din to to eh, san jima in eh, sayara ni wai na ce ne da Allah ko ya habibi na da wasu abokanayen gama ne hmm, gaskiya dai banda masani akan wani abu to amma ake ta samun wasu matsaloli haka hawa hawa aini a tunanina kun fi kowa sanin waye ne ya yabe mutum ne wanda ya iya zama da mutane lafiya don ni da iya tunanina ba fara tunana kuma ni mutum da zai zo ce zai kashe shi to me yasa ya kashe kansa ni dai na san mutum da zai kashe kansa ba dalili zai yiwu ba gaskiya ne to amma kuma sau da yawa sai ka ga muna ta samun wasu abubuwa domin mu a zatanmu a tunaninmu a tunanin da muke idan akwai su waɗannan to su ne shi ɗanan na muke ta fama da su a gaskiya zuwan mana tun da muka zo nan akwai waɗanda suke bin mu da wasu halaye marasa kyau to in ko haka ne to su muke zargi da cewa su suka kashe wani yaro wato kaka kin san akwai yanayin barayin lunguna ba mamaki suke gani amma in dai yau da gobe ai tafi karfin wasa in ce gan ke gane su Sai, kun san gane ni zan gane wanda ido da same ni na ji ina nan ina ɗiban ruwa na zo zan yi ruwa ina ajiye bokiti sai ko na da ana raɗa raɗi raɗi za su shigo su ƙaddamar min na ji su suna faɗa tabbas sai gashi ya shigo ya zo Allah ya taimake ni maimakon shi ya kaddama min da ya kaddama masa. Can neman nan. Yawwa. To na ki kenan ke. ni ko da muka haɗu da shi a hanya na kauce na bashi hanya saboda rashin kunyan yaran zamani bai kauce mini ba ni ma na kauce sai ya can na kauce sai ya dinga wani tafiya haka haka mm-hmm. ya ko watsa da ni to babban tashi hankalin ba wannan abin da ya min min ciwo ba ya dauke ni ya jefa ni akan yarinya yar bauna bakwai yar na bakwai mm. jama'a duniya suka taru duniya an gaya maki gaskiya suka zo ta kaina kowa kishi yake yi dukan da kai mu ba wanda ya bani haushi wannan nan ɗan shi ba da ba dogo ba saboda na fada kasa ina kallon gwiwan shi da koyi same ni yayi mana wan anan allah Allah sawaki to shi da yayi yi zan gan shi kinga mm, da Allah tun da wannan kes ɗin an yana hannun police mu manta da shi ni yanzu kawai so nake in san taya aka yi hannun biyu mutu hmm. Farida wannan ba magana da za mu yi yanzu bane kin zo kin same ni kan aiki dan Allah yana so ku mun uzuri zan zo same ku har gida sai mu zauna da ku magana to shikenan ka kyauta eh. ba damuwa kenan baba a ah, akwai damu sai dai a kyale kawai ba matsalan Allah ta gobe ya gobe ina gashi shi dumu ba mu da aiki za mu yi haɗuwa gobe amma wannan wurin mare-maren nan za ka koma wannan sana'a ba sana'a ba ce ka ɗebi ɗan uwan ka fi ka ƙarfi a ka yanke shi da tafi to mu za mu tafi don wurin mu ba nisa in ka samu lokaci ka leko gidan eh sai ka zo amma muddin ina ƙara gaya maka yaron nan da ya sa kafa ya kwashe ni yaron nan da ya kwashe ba nan wallahi zan gane da wuka ne ma na bi shi na kaddama masa zan gane shi ido da ido na Alhamdulillah. Dada, beri dada, beri dada, beri dada. farida ina son ki farida wani dariya kake yi to me ne fiya na ce ku bari ta gane ku alhamdulillah wallahi tallahi ina kallon ta bata gamma ba ni amfanin leken da muke to kaga kuma bari kai gobe an tashi tafiya fa ba kai kadai zaka je ba dukanmu da mu za a tafi an zo gurin kana zuwa ka ce mata da ni da mutane ni ne manyan abokan gaba in ma ta dalilin maka san shi kuma ku gaya mata I am the only one sufficient individually and serving ko baka ji bane malam kai zalla zalla wai ku duba hadda kwata a ce yarinyar nan ba ta ni fa abun fa yana ban mamaki yana kuma anya kun yi za ta zo an gaya maka ita mace kuma okay yarinyar na karfe goma muka yi rabi eh, yanzu kun gani ba karfe goma da fata yawa magana da muka faɗa ma tabbatar da cewa ka faɗa mata cewa mu kanmu abokan habibu saboda ma kansa da biya ban girman Allah ka rabu da shi wai ba dalilin mai san yarinyar na kuwa mutumin nan ba ne ne ne abin ka faɗa mana faɗa aka zamfara to me zabu a ai wai tindi ne ne ko malam Allah malam ka zauna da a mai be careful ka karya mun karin guga ka ji ko a'a babban yaro babban yaro kenan ka san sunan nan gidan na farko dan jib Ana fashe da jib shi dan a do ne ba Hey! kawo man Yanzu ka san me zai faru? Kai sauri ka kira Farida a waya. ka gaya mata cewa an samu canjin yanayi ta same mu a hangar restaurant shi kenan na kusa matsalar ta fito da wayar gaskiya dalla malam ka kare na mana wayo dan zuwa na gani ya fito da wayarsa dalla za ka fito ta kawai inda ka dawo bukatun za ka rashin gaskiya wani bari da kai ka ce tare a haife su Hello? Farida, um, da Allah ki wuri da Allah, na ce an na samu matsala ne a inda muke yanzu da Allah, ko za mu haɗa hangout restaurant yanzu. Zurot. Eh, a mun haɗu kawai na gaya miki mai matsala. Ma gaya mata Yau. Shi da ma an ce mana daɗi zai zo bayan wuya. Farida, maɗa a Green Park, Green Park ne na manta ba hangout ba Green Park. Eh, Eh gaskiya ne can yafi kyau, amma yanzu in iska sun bata wajen. Amma ya ke yake ganin gudun bai fi nutsuwa ba? gaskiya dai nan ya dan fi dama. To yanzu me yake so ki sha? A kamun lemu da ruwa kawai. Kai bata. Ba ruwa ɗaya lemu ɗaya. Ya kuma guda ɗaya kai fa? Ah no, in kake da mu. Ina azumi ne wai. Wani irin azumi bayan yau Lahadi? Ina azumin neman biyan bukata ne. Yau kwa iya kamata ne ko? Allah ya bada lada. Ka gane abubuwan da duk nake gaya muku tuntun da nake so dama in zo mu haɗu da ku kawai ne wannan discussion. Saboda ka san shi lamari irin wannan kamar kai a nan ko yana ɗaya daga cikin waɗanda kwanaki suka kama ni suka mun in banzan duka. suka ce sai na buga iska da baki wai da baki sai na buga na tabbata shi ne shi ne amma shi kadai ne ba sauran yan uwa kawai mu je mu sai gyara masa zama ya dai lafiya ya kamata ki tashi wannan wurin saboda na gurin ko mai yin to saboda me yanzu fa har mu ce ka gama yaban wurin nan In gare, zafi nake ji wallahi a cikin wannan gudu, in mun je wani gudun mai da abu zai amma ne mu da wanda kace no no no no in mun je wani gudun masu ya kawai yace ku an samari ya da gani na karu ina sauran abokan naka yan gurbin ne cewa ma za ka yi gane mu ba su suka ce ka ƙara iska da bakin Lafiya! waye wancan kamar manne ake dukansa kai shi ne ya kamata fa mu je mu cece shi ba mashi ai tun da dai har mu zai raina wa hankali ya jawo ta nan gurin ya kawo ta nan shi a shi ah, yanzu idan ya sumo ya ne gabatar da mu wajen farida gaskiya dai wannan bai dace ba kawai mu je mu karbe shi shine na problem kaila ka da ba wallahi wallahi, ka ba da mu wallahi wai a ce kana jarumi irin ka a ce wa'annan yan ƙananan ƙwarin ma sun zo sun ƙaddaman ma wallahi ka ji kunya wallahi na ba mu a gwandani sorry Ka Wallahi tallahi ka ba da duk irin wa'annan style da nake koya ma ka duba duk inda ka je ka ba da mu. ba ka da hankali ta baya ne Da suka ban koya maka baya style ba. Idan ka koya na san da zo su ne? ma lokacin da nake koya muku aikin mai da hankali Kai ga baban soyayya. Bai amma dai ke ce da ko? Eh, ni ce. Allah sarki. Sannu ku. Kada yawa. Ai, mun gode da ba ku zo ba da wuri ba mu san me zai faru. Ah! Hmm. Yana ajiya fari da farko. Lafiya kana. Na wuri ke? Farida ya jin daɗi ya hakuri da mu. Um, Farida, ban gabata muke su wa'annan abokaina ne. Am, da farko dai ni sunana Muktar. wannan manne wannan kuma ni ne mun sani. Suna Yanzu dai lokacin sallah. Bari mu je mu sallan magariba in ya so sai mu dawo mu baki dukkan. har shafa'i da wuce ma sai na yi kallon. maganar Allah ita maganar Allah ya kan gaskiya sun sun juna tsakani da Allah ya so ita ma kuma ta so da amma daga ƙarshe abinda ban gane ba shi a'a dama can jodarsa take yi ko kuma da yi shi ne abinda ban gane ba rana ɗaya kawai eh gaskiya dai a yanda labari ya zo muna akwai wani dan uwanta da yake santa shi kuma Habib sai ya kasa jurewa ya kama shaye-shaye am kin gane ko duk abin ba haka bane mutuwar dai Habib gaskiya dai ta taba mu sosai wallahi amma yanzu ita yarin. sunanta zan iya tunawa eh sunanta suni. Amma da ba musulma ba ce. Yawwa! Ai babban abin da ya kawo matsalar ke. Ita Kirista ce shi kuma musulmi. Har aka je ta je ta ta kawo su suna hankaɗo shi Habib ɗin ɗan daba domin sassare shi. Yawwa! Kama tuna mu. Kin ga wa'annan wanda aka kwace mun kai a hannunsu suna iya daga cikin wanda suka dinga bibiyar abin nan. kuma kin san Habib mutum ne mai zurfin ciki ba mai son magana ba ne domin ko da ya faɗa mana duk da haka ma ba za ta faru ba amma sai ya shiru da baki wato kun san wani abu babu abin da yake ɗaga min hankali in na tuna abin yake saka ni nake jin wani iri a rayuwata sai lokacin da abu bai yana bankwa da mu ana washe gari zai mu wallahi tallahi kullu nafsi zai ka sai ne bi kowanne daga cikin mu fayar runguma tukunna kafin ya mutu wannan abu ne tuna shi gaba ɗaya yana ɗaga min hankali

Farida, Farida, Farida. Wallahi, rayuwa, na ji zama wajen. kullum an samu matsala an samu matsala na ana kira na waya <laughs>